Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Asabar 21 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. 'Yan sandan Masar akalla talatin sun halaka a wata musayar wuta da wasu 'yan bindiga a yankin hamadar kasar da ke yamma jami'an tsaro suka ce an buɗe ma 'yan sanda wuta ne yayin da suke binciken zakulo 'yan kungiyar Hassan, wadda ta ɗauki alhakin kai hare-hare da dama a masar ɗin bara jami'an suka ce wasu 'yan sanda kuma takwas sun samu raunuka a wannan harin wanda ya faru a gundumar wahad al-bahariya mai tazarar kilomita 135 kudu da birnin al'ahira wata takardar bayani daga ma'aikatar cikin gida ta tabbatar da aukuwar lamarin kuma ta ce an hallaka wasu 'yan bindigar ma a cewar kafar labarai ta afp ƙungiyar ta hassan ta ɗauki nauyin shima wannan haran. dubban 'yan somaliya sun taru jiya juma'a a wurin da aka kai harin nan mafi muni a tarihin kasar ranar asabar din da ta gabata lokacin da wata motar daukar kaya ta tarwatse a wata cinkushasshiyar hanya a birnin magadishu inda mutanen da suka mutu zuwa yanzu sun kai wajen 358 yayin da 'yan somaliya suka taru a babban birnin kasar tasu don yin makoki firaministan somaliya ya ce shugaban kasar zai yi shelar kardamar da yaƙi kan ƙungiyar al-shabab tsatsaurar ƙungiyar da gwamnatin kasar ta zarga da kai harin shugaban kasar muhammad abdullah muhammad imam ya gaya ma kafar labarai ta associated press cewa sabon farmakin da zai kai zai kunshi dubban sojojin kasar waɗanda za su yi ƙoƙarin fatattakar al-shabab daga tungayensu na shabele ta ƙasa da kuma yankin shabele ta tsakiya inda aka yi imanin cewa daga nan ne kungiyar ta alshabab ta shirya harin da ta kai a mogadishu din jiya juma'a rundunar sojan amurka ita ma ta kaddamar da wani hari kan alshabab da jirgi mara matuki ta koma yaƙi da kungiyar ta 'yan bindiga a iraki yayin da dare ya keto sai tankokin yakin fashmega na kurdawan irakin suka shiga yin barin wuta a altun kobri wanda a yanzu ke hannun sojojin iraki sai kuma aka yi ta jin aman wuta a mashigar birnin wardawar farar hula masu aikin agaji da ke can baya kowa ya ta kansa yayin da motocin 'yan jarida suka yi ta gudu daga inda wutar ke fitowa motocin da ke dauki da mayakan kurdawa kuma suka yi ta dannawa gaba zuwa fagen dagar sojojin iraki da na kurdawa sun yi ta fafatawa da juna tun da asuba bayan da sojojin iraki suka danna arewa daga birnin kirkuk birni mai arziki man fetur wanda suka kwace satin da ya gabata suka doshi irbi babban birnin kurdawa gwamnatin iraki ta ce nirata ita ce ta kwace dukkanin yankunan da ake takaddama a kansu ta yadda yankin kurdawa mai 'yar kwarya-kwaryar 'yancin gashin kai zai koma yadda aka shata a shekara ta dubi da uku. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da manufar gwamnatin Trump game da yankin kudancin Asiya wadda ta yi hannun riga da manufar da ta gabata har yanzu bata kankama ba. An raba ofishin wakili na musamman kan harkokin Afghanistan da Pakistan da wannan batun salin alin. wanda hakan ya kawo ƙarshen raɗe inda ake cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka na shirin rufe wannan ɓangaren ne dama shi wannan ofishi na wakili na musamman an ɗora masa aikin share fagen tattaunawa da taliban da sauran ɓangarorin da ake da su a afghanistan wasu jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka waɗanda suka buƙaci a sa kai sunayensu saboda sarƙaƙiyar batun sun gaya ma muryar amurka cewa tun ranar 29 ga watan satumba aka rusa kwamitin shirya tattaunawa kan afghanistan da ke karkashin wannan ofishin yanzu za a mai da ofishin karkashin sashen yankin kudanci da kuma tsakiyar asiya a halin da ake ciki kuma jami'ai afghanistan sun ce wani harin unar bakin waken da aka kai a wani cunkushashen masallacin 'yan shi'a da ke kabul babban birnin kasar ya halaka masu ibada akalla arba'in baya ga wasu da dama da suka ji raunuka wasu ga kuma da jami'an tsaro sun gaya murya amurka cewa maharin ya gudu sannan kuma ya taka da kafa ne zuwa cikin masallacin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi bayanin nasarorin da ake ci gaba da samu wajen ziyartar mata masu juna biyu asibiti a jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai lissafa mana dalilan da ke kawo mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Shi ma rahotonmu na uku zai mana bayani ne akan cututtukan da ke da nasaba da sanyi wanda ke saurin hallaka ƙananan yara. Rahotonmu na hudu zai mana bayanin yadda hukumar Bakatma a jihar Bauchi ta yi rabon maganin gidan sauro gida-gida domin kare mata da ƙananan yara daga kamuwa da cutar malaria. Rahotonmu na biyar zai yi bayanin gudunmuwar da gidauniyar Bill da Melinda da ke ƙasar Amurka za su kawo wa hukumar lafiya matakin farko na jihar Neja. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu leƙa babban asibitin garin Dutse wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya. A yau, Hajiya Hajara Bello jami'ar kiwon lafiya da ke aiki a asibitin za ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmanci da kuma dalilan da ya sa ake buƙatar masu juna biyu su rika zuwa awo. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Ina maza maganin maza Muhammad. A jihar Jigawa ana ci gaba da samun karuwar mata masu juna biyu da ke zuwa awon asibiti domin kula da lafiyarsu da abin da suke dauke da shi, musamman a yankunan karkara. in ji wakiliyarmu halimatu abdullahi kamar yadda idona ya gani min a babban asibiti da ke karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa kana kuma babbar jami'a a sashen kula da masu awon ciki hajiya bilkisu usman birnin kudu ta bayyana mini cewar muna samun yanayin mata masu awo a cikin wata za mu ga kusan mutum wajen dubu da ɗari biyar dubu da ɗari biyar da gaske a wata ba za mu iya samun su kuma anan ake musu awo na farko dai idan mace ta fara zuwa awo ana yi musu faɗakarwa cewa da mace ta samu juna ta tabbatar tana da juna nan za ta fara zuwa awo lokacin da ta fara zuwa awo din nan a ce to in cikin ki yayi wata kaza za ki fara jin motsi to a wannan loyanin da ta fara jin motsin nan ta fara zuwa mana awo za mu mata allura wacce ake kiranta TT antitetanus kenan muna yin ta ne sannan kuma akwai wasu maguna da muke basu na masu ciki folic acid da fasalate wanda ake shan sa kullum za a sha guda daya sannan za ƙara musu bayani akan yanayin cin abinci kuma to mace mai juna da tana da buƙatar wadataccen jini da mace ita kai take zaune ba tare da wani ya jangina a jikinta ba to amma yanzu kuma ga ciki ya zo saboda haka cikin nan dan da yake cikin yana da buƙatar jinin nan kuma jinin nan daga jikin uwa ake samun sa amfanin cin abinci da zai kara jini yana da mahimmanci sosai a gurin mace mai juna misalin abubuwa muna ci musu yawancin zogale kwaɗan rama kwaɗan yaɗiya su salak su kabeji duk muna so su dinga kwaɗanta suna cewa kuma a sa a girki ne duk muna musu bayani sannan yawan cin kwai kifi nama inda wadatar wannan idan babu wadatar wannan tunda mu in da muke kamar karkara ce haka mun fi yawan ba su bayani akan yawan cin wake saboda yawan cin wake ne a ɗaya daga cikin hanyoyin da za ta fi saurin samun jini yau a ci wake nan ko a yi masa fate-fate ko a dafa shi wake ya fi shinkafa yawa ko kuma an an zo ci dai a tabbatar dai wake nan yarin jayi abin da za a zuba a cikin abinci a ciki to duk muna gaya masa kuma gaskiya muna ganin amfanin abincin da suna yi kuma suna zama na ganin sun karɓi wannan abubuwan da muke faɗa musu wani lokacin akan samu wasu matan da nau'in wasu cututtuka kamar irin waɗanda suke ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma ciwon siga ko kuma dai wasu cututtukan da ba a son mace mai ciki ta kasance a cikin wannan yanayi shin idan kuka sami irin waɗannan mata wani irin matakai kuke ɗauka domin ba su kariya da kuma juna biyun da suke ɗauke da shi matakin farko akwai wasu gwaje-gwaje da muke yi sun kamar a ga jinin mace ya yawansa a jikinta yana da karanci ko kuma a zai ishe ta ta iya daukan nauyin cikin da yake tare da ita sannan akwai gwajin fitsari da ake shi wani gwajin fitsarin a nan muke gane cewa a'a mace na dauke da ciwon nan wanda yake kawa kamar ciwon siga kenan ko kuma a'a tana da ciwon jijjiga wato eclampsia kenan sannan kuma akwai rbs wato shine wanda muke test din na masu ganin ciwon kan jamu'in da ake faɗarsa to a zahirin tuna ma muna gani za mu zo da mace mai mata bayani mai mata kansilin din yadda za ta yi da ta amince cewa tun da ke kin samu ciwon nan to Allah riga ya dora amma muna fatan ki ci gaba da zuwa nan awo muna kula da ke da kuma maganin da za dora ki akai wanda za ki samu jaririn ki kin haife shi ba tare da ciwo na kanjamau ba to daga nan shi da muke nade kuma kuma na aikin sai mu tura su ga dakin haihuwa idan lokacin idan lokacin haihuwa yayi to kin ga wannan zuwa awo ya bada muhimmanci saboda idan bata zo awo bata san me yake damunta ba halimata abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Babban dalilan da yake sanya masana harkar kiwon lafiya ke ƙara jaddada mahimmancin ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu shine domin gano matsalolin da ke tattare da mai juna biyun domin a yi ƙoƙarin kaucewa rashe-rashen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa matsala ce da hukumomi a dukkan matakai ke ƙoƙarin ganin an shawo kan matsalar malama hauwa sani babbar jami'a ce da ke kula da asibitin garin jaji da ke jihar kaduna ta bayyana halayyar da ke jawo matsalar ta mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa musamman a jihohinmu na arewa abubuwan da ke haifar da irin wannan damuwa ba komai ba ne mata sukan zauna ne a gida har sai ciki ya kai wani lokaci da ba za su iya yin komai ba ana zuban jini a gida tana yi kaɗan-kaɗan ba za ta zo asibiti ba sai an ga ta kwanta warwas ba ta iya motsi ba ta iya kome to a wannan lokaci shine za su ɗauko ta a gurguje su kawo ta koko in an ga ta fara jijjiga tana fisge-fisge an ga ta kumbura dam ba ta iya takawa ko ko tafiyan yana mata wahala da kafafunta da hannayenta ko fuskanta ya kumbura to a lokacin za a yi tunanin kawo asibiti to ba za su kawo ba sai an makara ko ko ta haihu a gida mabi mahaifa bai fito ba yana nan to sai a ta wani dabarun da ake ganin kamar za a samu mafita a ciki to kuma in ba kokari suka yi suka kawo asibiti ba sai ka gani an makara me kike tunani ya jawo ba a son kawo mata asibiti a yayin haihuwa wallahi mu muna gani kamar rashin fahimta ne har yanzu na mutanenmu a nan karkara haka da ba sa ganewa cewa ya kamata mu je ina da juna biyu in je asibiti ko kuma ina da ciki in zo haihuwa ya zo bari sauri in je asibiti wani matsalan kuma daga mazan ne wata za ta ce miji ne ya hana ni fita ba zan bi ina bin umarnin mijina to sai ka ga an makara sanda za a zo a ce za a ɗauko a kawo asibiti kuma an yi latti. Wane irin hanyoyi kike ga za a ba a shawo kan wannan matsala domin ta addabe mu musamman a jihohinmu na arewa. Ni a nawa shawaran shine cewa kamar a masallatai haka da kuma irin coci-coci ya kamata a ce limamanmu suna eh, faɗakarwa ma mazaje akan magana zuwa asibiti ga mai juna biyu ga mai haihuwa ga kuma yara kan sannan kuma ya kamata a ce gwamnati ta shigo ciki akwai wani abu da ake kira mobilization a dinga bin ƙauyuka ƙauyuka da malaman asibitin nan ana zuwa ana faɗakar da mutanen gari ana musu bayani akan waɗannan hatsarorin da ke tarkace da mai ciki da kuma mai haihuwa to ina ganin idan aka yi haka za a taimaka ma wannan abun. babbar jami'ar da ke kula da asibitin garin jaji malama hauwa sani kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga jaji da ke jihar Kaduna. Hukumar lafiya matakin farko da ke maraɗin jamhuriyar Nijar na ci gaba da faɗakar da iyayen yara illolin cututtukan da ke tattare da sanyi na damina da na kaka. Shu'aibu Mani na da ƙarashin rahoto. Malam Manzo Zanedu waga kwata-kwata mai kula da lafiyar ƙananan yara a hukumar kare lafiya matakin farko da ke jiran maraɗi. A yanzu lalle sai a ce ƙananan yara kamar wanda ba su kai ba shekara biyar haka ana iya kwatanta ga lokacin da muke ciki na masassara sai a ce lalle suna ɗan samun damuwa tunda kun san yanzu ƙarshen damuna ne duk likita da ka tafi masassara ke da kwai in ka je ka za ka da yara kankana kamar an shanyar da su dandanan kana na sai ga an kawo na ya galabeta kana nan da ka ga an kawo na ya galabeta yanzu cikin halin da muke ciki kenan ko bayan wato cutar zazzabin cizon sauro da ke haddabar ƙananan yara babu kuɗin cutuka su kutso kuma ƙarshen damuna maharin sanyi ne da ga lokaci ya wuce na masassara kuma lokacin majinar gaba za su shigo na yara doka a burin tabbatar da ƙoshin lafiyar ƙanana yara wani irin matakai ne gwamnatin jamhuriyar nijar ta ɗauka zuwa likitoci a nan kuma mazo zanezu ya kira ga owan ɗaya da su bi umarnin likitoci abinda muke iya muke yi saboda wannan matsalolin da suke suke kankana yara shine muka kirkiro abu kamar guda biyu saboda mu ciwo kan matsalar nan na fari dai akwai rigakafi da muke na ba yara ƙanana magani muna ba su magani kamar wanda ake bi gida gida ana ba yara orayen yara su bada zagaye na uku ne muka yanzu za mu koma mai na hudu har karshen dai damuna don abin ya zo da sauki mataki na biyu ko ina mun samu mun kai Magani in kamar ma mutum yaro ya faɗa rashin lahiya wanda a kai shi likita za a ɗauki maganin a bashi kuma Allah kura mai sauki ka gadan da Allah ya sa sauki ya samu banda wannan magani da muka kai mun kai maganin da ake gwada shi ma wannan masassara ta jiyan sabro wanda ake auna jinin yaro shi ma duk likita likita an ba an kai wannan maganin don mu ga duk wanda aka kai shi an gwada jinin shi an gani in lalle masassara ta jiyan sabro ce to a mishi magani amma yanzu ina so in janyo hankalin uwaye kenan uwayen yara ya kamata su ma su yi tsatsa tun daga yanzu su yi katihun riguna a barbarin yara a waje ko kuma a barbarin yara da yanzu a sa su su kwanta waje rabin kwana a waje rabin kwana cikin ɗaki. Sha'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. Ita kuwa hukumar Bakatma na jihar Bauchi mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, tarin huka, kuturta da cutar sida. Ta raba maganin gidan sauro ne gida-gida in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo da yake bayani yadda za su fara aikin a garin tilde da ke karamar hukumar toro jami'i a hukumar bakatma rulwanu muhammad kobi kamar yadda ka gamu mu wakilai daga jihar bauchi karkashin bakatma wanda muka wadda shi dr masur dada mustapha ya turo mu muka wakilci nan muka wakil wannan karamar hukumar toro a game da wannan aiki da za mu gudanar da shi na dubiya da kuma wayar da kan mutane akan amfani da da gidan sauro kamar yadda ka sani a ita dai hukumar bakatma mun raba gidan sauron nan kuma muna kan rabawa to muna so mu bi mu duba mu ga mutane suna amfani da shi ne in ba su amfani da shi mu musu da shi in kuma suna yi mu daɗa karfafa su su daɗa ci gaba da amfani da shi da kuma wayar da kai na tsaftace muhalli da yanayin abubuwa saboda kamuwa da sauran cututtuka game da wannan program da muke yi akwai idan mun samu mata masu ciki a gidajensu akwai katin da za mu ba su shine irin wannan katin da mu ba za su je su karbi gidan sauro kyauta ne in ba ta da shi in kuma ta je asibitin kamar da muka faɗa maka yanzu ma ana rabawa a can to yanzu mu mun taho da magani da kati da mun ko kowane anguwa kamar da shi jami'in karamar hukuma ya bayani ya ce kowane ya ce mu ne muke nan kuma tulde tana ɗaya daga cikin al'ummar biyar da aka zaɓa karamar hukumar toro shine yanzu muka zo mu ci gaba da aiki kuma muka fara da yankin ka. Rulwano Muhammad Kobi kenan daga Bakatma da yake marabtar hukumar Bakatma sarkin tulde Alhaji Aliyu Muhammad Tukur. kamar da kai ka faɗa mu anan dai bamu da wani problem su matan nan za su shiga ko ina ba wani damuwa za su je su musu duk tambayoyin da suke bukata kuma allah yadda za su samu ba wani mujadala ba wani abu su dama abin da ake rikici ai ana rigima ne kan wajen polio to ko shi din ma nan mu ba mu da matsalansa da farko ne dai aka samu matsala amma yanzu ba wani matsala kowai su suka zo suka shiga gidajen su musu polin su ko kawai kama gaban sai tafi kwana na aka zo aka yi na kyanda ko sun zo zanna an wani dai abu dai haka na wani lokaci to su din masu zazzagaya duk sun yi aikin su successful to kuma insha Allahu za ku yi naku successful ba wani cikas da za ku samu. Sarkin tilda kenan Alhaji Aliyu Muhammad Tukur Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Gidauniyar Bill da Melinda ta ƙasar Amurka da ke tallafawa harkar kiwon lafiya ƙasashe masu tasowa. Ɗauki ta kawo wa hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Nejan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto. A ƙarƙashin wannan shiri dai gidauniyar ta ce za ta horar da jami'an kiwon lafiya da za su rika gudanar da ayyukansu a ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara na jihar naija Gidauniyar ta Bill and the Melinda Gate ta ce ta damu da ɓangaren bunƙasa aikin gona da kuma kiwon lafiyar jama'a. a saboda haka nema shugaban gidauniyar dr chris elias ya ce a wannan karon suka ɗauki ɓangaren kiwon lafiya matakin farko a jihar niger So today marks an important step in this journey, and we're privileged to be signing this memorandum of understanding with Niger State. By focusing on the tough issue of developing strong and sustainable primary health care system, this MOU will be game-changing for the health of the people of Niger State, and we're thrilled ya ce abu mai mahimmanci a yau a wannan kulle yarjejeniya da jihar Niger shine domin tunkarar bangaren kula da lafiya a matakin farko a jihar Niger. Wannan yarjejeniya za ta taimaka wa al'ummar jihar Niger wajen inganta lafiyarsu. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin haske akan abin da za su gudanar a ƙarƙashin wannan shiri da gidauniyar ta Bill and the Melinda Gate. Za su zo su taimaka mana wajen koyar da ma'aikatan ƙananan asibiti a cikin abubuwan da muka lura shi ko da kayi gyaran asibiti in babu ma'aikaci shirme ne to kuma shi koyar da ma'aikata asibiti akwai kashe kuɗi sosai saboda haka sun zo a wannan tsarin ina ganin a shekaran farko za mu ba da kashi 20 su ba da ragowa sannan shekara na biyu za mu ba da kashi talata haka za a yi har abin shiga hannun gwamnati gaba daya. adadin kuɗin da aka ware za a kai. eh kuɗin ya danganta saboda a domin hawa hawa ne da kuɗin da ya kamata mu kashe na mutum ko dubu uku ne muka ga yayiwa muka cewa mu fara ko da dubu ɗari biyar ko da mutum dubu ɗari biyar muka samu aka koya musu aiki an samu wani abu saboda haka muka rage yawan kuɗin amma dai a ƙarshe za mu samu ma'aikata na asibiti masu kyau Allah yadda. Daga bisani dai tawagar Turawan tare da ministan lafiya na Najeriya Farfesa Isaac Adewale da ma tawagar gwamnan jihar Niger sun isa ƙauyen Fuka da ke yankin ƙaramar hukumar Muya inda aka samu ɓarkewar cutar zazzabin lansa a kwanakin baya. Domin buɗe wani sabon asibiti da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka, daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutse, inda Hajiya Hajara Bello za ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmancin zuwa awo alamomin hadarin haihuwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka usaid suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin dutse da ke jihar jigawa hajiya hajara bello gare ki zan yi magana ne akan mahimmancin zuwa awu alamomin haɗarin haihuwa da tanadin da mace ya kamata ta yi kafin ta zo haihuwa da kuma mahimmancin haihuwa a asibiti mahimmancin zuwa awu awu yana da mahimmanci kwarai da gaske domin idan uwa ta zo awu za a duba lafiyarta da kuma abin da take dauke da shi a gurin awun idan kun zo ana daura muku hannu wannan daurin hannu da ake yi ana yin sa ne don a ga mace tana da hawan jini ko ba ta da shi idan tana da hawan jini akwai magani da za a rubuta mata za a kuma ɗaukan mata lokaci da za ta dinga dawowa a dinga dubawa har Allah ya sauke ta lafiya sannan ana gwada ƙarfin jini shi wannan ƙarfin jini da ake gwadawa ana gwadawa a ga mace tana da isasshen jini a jikinta ne ko ba ta da shi idan tana da isasshen jini a jikinta shi kenan idan ba ta da isasshen jini a jikinta idan har abin bai yi nisa ba za a rubuta mata magunguna za kuma a bata shawarwari akan abin da ya kamata ta ci sai magunguna ana ba da magani kala biyu ana ba da magani don kariya daga rashin jini ana ba da magani don kariya daga zazzabin cizon sauro shi wannan magani da ake bayarwa don kariya daga zazzabin cizon sauro ana kiransa da turanci sp wannan maganin guda uku ake bayarwa in an ba da maganin nan guda uku kuma gaba ɗaya ake shanye shi kafin a bada shi sai an tambaye ki kin fara jin motsi a cikin ki ko baki fara ji ba idan baki fara jin motsi ba ba za a fara baki ba sai ciki ya kai wata hudu ko wata biyar sannan ake fara bada wannan magani sannan kuma tsakanin shan wannan maganin ana son mai ciki ta sha maganin nan sau uku a wannan cikin nata tsakanin shan maganin da wannan shan maganin ana son a samu tazarar sati hudu ana son a samu tazarar sati hudu kafin a sake shan wani sp din sannan ana allurar rigakafi allurar rigakafin nan ana yi mata masu ciki ne ana son su samu allura guda biyar a rayuwarsu bayan an samu wannan guda biyar kuma sai bayan shekara goma ana booster dos na ita allurar titi ta sarki haƙora ga mata masu ciki saboda wasu ba su son su zo su haihu a asibiti wasu ma ban ɗaki za su je su haihu to amfanin wannan allura duk inda kika je kika haihu Allah da Allah zai tsallakar da ke ba za ki kamu da wannan cuta ta sarki haƙora ba sannan ana gwada nauyin mace wannan gwajin nauyi da ake yi akwai ka'idan nauyin da ake son mace ta dinga karawa duk lokacin da ta zo awu in an auna nauyinta ana son a ga wannan nauyin ya kai yadda ake so ko bai kai ba ko kuma ya wuce abin da ake bukata duk ana gwada wannan nauyi sannan ana gwajin fitsari amfanin wannan gwajin fitsari da ake yi idan mace tana da alamun ciwon jijjiga da kuma wasu alamomin daban idan aka gwada fitsarinta aka ga wannan alamar to za a maganta mata kafin haihuwa ta zo. Hajiya Hajara Bello kenan jami'ar kiwon lafiya a babban asibitin garin Dutse take yi wa mata jawabi akan mahimmancin zuwa awo ga mace mai juna biyu da alamomin hatsarin haihuwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka usaid suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin dutse hedkwatar jihar jigawa ibrahim alfa ahmed gare ka masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.